bisa lura da muhimmancin da abinci yake da shi musamman a zamantakewar ma'aurata wannan matashiya aisha musa kida ta kashe makudan kudade wajen bude cibiyar koyar da girki na zamani da na gargajiya yanzu haka ɗaruruwan matan aure sun amfana da cibiyar da aka yi imanin ta magance matsalolin aure da dama ba kawai a birnin maiduguri ba har ma da wasu sassan jihar borno ko me yasa aishatu musa kida ta zaɓi bude wannan cibiya matsayina na mace bana jin daɗin in ji ana yawan aibata mace yar uwata kuma akan abin da bai kai yaka ba wace su girki no mata yanda a ce miji yake san ki yanayin yanda kike da sauran in dai biki iya girki ba har yanzu akwai alamar tambaya a tattare da zamantakewan ki a cikin gida me ya kamata ki sabin din miji da safe me ya kamata ki sabin din shi da rana da kuma dare wayannan duk muna koyar da su cibiyar koyar da girkin da ake kira Naish Kitchen ta kuma samarwa mata da dama hanyar samun dogaro da kai inda wasu mata tuni suka bude wuraren wuraren sayar da abinci inda suke samun kuɗaɗe na shiga kuma da yawansu suna buga mata waya ko aike saƙon karta kwana na yadda mazajen su suka yaba da sabbin dabarun zamani na girki da suka koya a ziyarar da na kai wannan cibiya na tare da mata da 'yan mata suna ba da himma wajen koyon girki daban-daban kama daga abincin gargajiya da na bature har ma da na makulashe da ruwan zaki da ke hana maza fita daga gida wasu daga cikin 'yan mata da mata da suka koyi girkin a wannan cibiya sun bayyana min yadda suka ji. Ni suna na Murjana Abba Isa. Tana ba da babban gudunmuwa a gurin rayuwar al'umma saboda daman an ce babban abu a gurin miji da zaka tare shi shine ciki. Don ka koyi girki a tunani na ka koyi abin da zaka rike mijinka da iyalinka baki ɗaya. Ni ce mai suna Alice James. a gaskiya na ji daɗi saboda na koya abubuwa da dama a nan na ish kitchen na ji daɗi na upgrading kaina saboda girkin da na koya I'm proud of myself. Duk da abinda wannan baiwar Allah take samu bai taka kara ya karya ba a cewarta in har ta gyara aure ta haifar da farin ciki a gidajen aure mata suka samu sana'a burinta ya cika. Aisha Musa Kida ta ce bata ma san inda ta jefa takardun shaidar kammala karatun digirin ta ba saboda bata taba sha'awar aikin gwamnati gwamnati ba ban sha'awan aikin gwamnati magana na gaskiya abin da zan iya in yi kamar ta aikin gwamnati din bai wuce rayuka kaɗan zan taɓa ba amma ta wayannan ayyuka na ɗin zan iya taɓa rayukan mutane da dama kuma zan zan samu lokacin kaina kuma zan samu lokaci misali in ma family na ne da sauransu duka zan samu masu fashin baki na ganin ya kamata a karfafa irin wannan cibiyoyi gwamnatoci su tallafa musu wajen biyan kuɗaɗe a koyar da mata girkin abinci kai har ma da maza saboda masu mata mata ɗaya da kan fita kan ticin abinci in matansu sun tafi unguwa. Alamin Suleiman Muhammad DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya.